ga na Instagram. Ah, wannan na da sanin ta da Allah. Haka yake yi, ya ce ya san ta. ishu rashin kuɗi a gari mutane sun yi barkuna ta wani magana mata to in gurin beb din ne ma yanzu ta beb ya sore ka baka rako sisi. Allah. Shi wannan an yi magana ba kuɗi ba kuɗi. Mu ba mu so mata ba to. To da ka ah, wai da ka je gurin ta da kuwa ta saurare ka baka rako sisi. Sai da cash ai. Ah? wannan yarinyar da ta yi. din yawa ba wani maganan kuɗi to ni ba ta mun bane kwata kwata ba tare haka kake yi haka kake kai eh, kuma matsala kake yi matsalar roƙon Allah muke yi hada mu da masu san Allah sarki ji baban nan yana tura mashin da maza mu je mu taimake shi ma na tura mashin Allah rabu da shi tsohon ba tsohon ka bane kashe shi da ka rabu da shi ya ji damuwar shiga damuwar kirki wallahi haba da Allah bar ku gane shi Baba lafiya da na kake tura mashin nan ka ta tashi to ina ga fulogi ne shi ne dan tura in ka sa gyan nawa dan kai dai Allah albarka bari taimake ka na gode fa komai Allah albarka Allah ya kiyaye ranka zo mana jaka ai irin zo bari bari mu ka abin ga wannan ba da mu na gode Allah albarka ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ka ina ce ku zo mu je a taimaki baban to wallahi tsohon nan mai kuɗi ne kuɗi ya siga ai yanzu ni kawai sai zuwa gobe da ma a ji ba kamar wannan kuɗin sha sigari da wannan kai ku je ba kuna ku wannan nawa ne wallahi a ku tsaya ku tsaya da tsada na sayi riga wannan aiki na ne kai mun gani bari mu je tare ma ba wallahi ba za ka mana wannan aikin ba kai ka je ka dauki wancan ka karbi wancan sun ba ni baba dan da dawowa baba yi a kan kayan mana ba baba kana tafiya da kaya Thank <laughs> you. mahaukaci mahaukaci mahaukaci an kama an